اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ku mutane ku bi waɗanda ba sa tambayar ku wani lada akan isar da abin da suka zo muku da shi kuma su shiryayyu ne cikin abin da suke isarwa daga Allah na wahayinsa saboda duk wanda yake haka to ya cancanta a yi masa biyayya